to na tambayan hukunci eh, sharuɗai da dokoki da shari'a ta faɗa wurin tabbatar da kafirta mutum wato duk mutumin da yake ashadu an la ilaha illallah muhammadun rasulullah ya shiga addinin musulunci da yaƙini to wanda ya shiga cikin addinin musulunci da yaƙini din nan kuwa ba za a koyi shi daga wannan addini ba sai kuma da yaƙini abin da za a aikata kamar duk abin da aka yi na karya dokokin musulunci kamar mutum ya karyata aya daga cikin ayan qur'ani ko ya karyata wani annabi daga cikin annabawa to wannan lalle zai zama wato zai zama kafiri don mutumin da wato ya ƙaryata wani abu da al'ummar musulmi sun yi ijima'i a kansa bil ittifaqi to wannan zai sa mutumin nan wato zai kasance kafiri ne wannan kuma na tambayar hukuncin wanda ya inkarin fitan dujal to wanda ya yi inkarin cewa babu dujal to shi ya zama dujal kenan wato <laughs> wato ya fada cikin wata bid'a babba wannan wato za a tambayi malamai sai a yi magana amma da ya karyata annabi in ya yi haka na nufin karyata annabi to ya zama kafin ya yi ridda in kuma ya yi shi saboda shi bai ga eh, gaskiyar abun ba to anan sai mu bar shi dai ya zama mai bida haramtacciya babba ya yi irtikabin wata kabira babba ba nan ba zan ce kafiri ba domin ban saba da kafirta mutane ba amma ra'ayin shi za a wa malamai su duba shi sai su faɗi ra'ayin su kai